yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta alhamis shida da tafsiri biyu ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce sai daidai da goma sha tara ga watan Fabrair shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha takwas a cikin jerin surorin alkur'ani wato sura kahf sura kogon dutse kana wannan tafsiri yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tafnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya jiya mun kwana akan aya ta sittin daidai wato cikin farkon kissa ta uku a cikin wannan sura mai albarka domin idan mai sauraro na biye na yi bayani a wasu karatuka a baya cewa wannan sura ta ƙunshi kissoshi guda hudu akwai kistan waɗannan matasa waɗanda ake kiransu ashabul kaf wato mutanen kogo waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake mana innahum fitnatun amanu da rabbihim wa zidnahum huda su wasu matasa ne waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu sannan sai muka ƙara musu shari'a Ƙisa ta biyu da muka yi a bara ita ce ƙisan wani mutum musulmi mara wadata da kuma wani kafiri mai wadata shi kafirin yana tunƙaho yana isa yana ganin dabararsa da tsuminsa da ƙarfinsa su suka ba ta dukiya muka yi bayanin yadda dukiyar ta ta juya kuma ta ƙari to a jiya, sai muka fara labari mai daɗin saurare na ɗaya daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala ya magana da shi shine annabi Musa alaihi salatu wassalam da wani bawan Allah da ake kiran shi Khadir annabi Musa kamar da muka karanto yayi wa'azi ya ja hankalin banu Isra'ila ya faɗakar da su ya tunatar da su Allah subhanahu wata'ala yayi wa'azi mai kuka yayi kuka wanda zai shiga tashin hankali da firgici da damuwa ya shiga sai wani cikin mahalatta taro ya tambaye sa wai shin annabin Allah akwai wanda ya fika ilimi a doron duniya ko kuma wane ne ya fika ilimi ko kuma wa ya fi ilimi a duniya sai ya ce ni ne alaihi salatu wassalam sai muka ce fa asabahu Allah kamar da hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim riwayar Ubay dan Ka'ab wanda Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ya rawaito sai Allah subhanahu wa ta'ala sai kwaba masa bai kyautu ba bai dace ka da sani gare ka ba saboda fauka kulli bi ilmin alim a kowane masani akwai wanda ya karan masa to da kamata yake ka ce Allah subhanahu wata'ala shine masani shi yafi kowa to sai Allah subhanahu wata'ala yana so ya karantar da al'umma ta hanyar ɗaya daga cikin annabawansa sai ya ce to akwai wani mutum bawa na ne shi kuma ya fi ka ilimi kaga duk da kusan kusancin ka ga Allah subhanahu ta'ala to amma dai wannan mutum ya fi ka ilin. annabi Musa kuma sai fito ya ya Allah ya Rab, ya za a yi in samu wannan mutumin in gansa ya ganni nima in ƙaru ya karu Allah subhanahu ta'ala) sai ce da shi to abinda za a yi ka samu kifi a soya a kyafe a gasa a babbake ka sa shi a cikin daro sai ka kama hanya ka tafi idan kana cikin tafiya za a kai wurin da wannan kifin zai rayu zai ɓace to idan ka nemi kifin a tsokokin wurin da ka nemi kifin ya ɓace maka to karka yi ƙasa a gwiwa ka matsa ƙwarai ainun a wannan rukunin za ka cimma wannan mutumi da na ce ya fi ka ilimi to shine ayat da muka karanto jiya annabi Musa yake da wannan saurayi yusha'u dan nun la abrahu zan taɓa zama in gushe ba hatta abluga majma'al bahrain aw amdiya hukuba, har sai na kai mahaɗan teku guda biyu ko kuma in shuɗe in ta tafiya tsawon zamani ba zan dawo ba anan sai malamin ka ce akwai abin da ake fahimta a wannan kissa ne abin da wasu suke cewa shi mai sanda ko ko mai tarko bai daga sanda matukar kana da target to karkasa karka dauko wani abu ya distracting ya tashe ka daga kan abin da kake son kai ka cimma saboda kaga annabin Allah ne fa amma kuma ya yarda cewa zai niki gari takanas Kano, zai tafi ya je nemi wannan mutum wani mutum ne aka ce ya fi shi karatu abu na biyu daga cikin abin da ake karanta daga cikin wannan kissa ji malamai ilimi yakan fito daga bangarora ne guda uku na ƙasa da kai da sa'anka da wanda ka ɗaran ma akwai wanda kila ɗa ne a wurin da ka haife shi ko ka karantar da shi to amma kuma ba zai hana ka karo da shi ba akwai wanda sa'anka ne kana ganin eh ai tare muka yi wasa tare muka yi makaranta amma Allah yana iya bashi matsayin da kuma zaka koma karkashin sa ba kasawa bane sannan kuma akwai wanda ya girme ka shi kuma kana iya fa'idantuwa daga gare shi wannan duka ba katawa ba to sai muka karanto annabin Allah sai ce da yusha kai shirya tafiya ta same mu amma aikin da zan baka abu ne guda ɗaya wannan kifi ya zanto kana kulawa da shi domin za a kai inda za mu neme shi marasa zai ɓace da mun kai wannan wurin ka neme shi ka rasa to ka an karar da ni ka ce to kifin nan fa ya bace to a wannan tsukukun wurin mu kuma za mu baza kwamin mu in sha Allah sai mun gano wannan mutum da Allah subhanahu ta'ala ce yana wannan wuri to anan ne muka kwana jiya to ga ci gaba da muna kan hadisi ne sai lokaci ya rike mu kafin malam ya mana karatu sai hadisi yace fan talaqa ma'ahu fatahu yusha ibn nun wannan saurayi nasa sai ya tafi tare da annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam suka kama hanya suka tafi hatta idza ata yasakhra har sai da suka je wurin wani dutse dama in ba ku manta ba mun ce a wurin wannan dutsen mahaɗan tekun nan yake kuma a wannan wurin ne kifin zai sulale ya shiga ya tashi to in ya tashi a wannan rukunin za a samu wannan mutu da ake nema ana fahimta ba mamaki ka sayi mamaki ka ce a ah, ya kifi an soya shi an kafe an gasa sannan kuma ya tashi ya tafi abinsa wannan ba wani abu bane saboda in ka san qur'ani kuma kana bibiyan sa irin waɗannan abubuwa suna na a cikin alqur'ani annabi ibrahim wanda Allah subhanahu wata'ala kira shi badade badaden Allah wattakhadha allah ibrahima khalila wata rana ya tambayi Allah subhanahu wata'ala yace arini kayfa tuhyil ilmauta. Allah ka nuna mani ya kake raya matattu qala awalam tu'min naja ah, yi imani bane ya yace bala na yi imani cikakken ba tsanake da imani walakin li yatma inna kalbi. ni ina so saboda bamara ra'in kaman sami'a wanda ya gani ba kaman wanda ya ji bane ina son karamba da mutane yadda abun yake sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilay thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'hun ya'tinaka ta'ya yace to ka sami tsuntsaye mabanbanta guda hudu kala hudu misali kamar a ka samu tsadda ko kanari ko kuciya ko hankaka sai ka daddasa suka shuɗa naman ka haɗa sai ka ɗauki kowane ɓangare ka kai kowane dutse da kake so ka je ka aji sai ka ce hankaka abin nan eh, tankabara sai ka kira kowanne kanari adda ya na ka sa'aya za su zo maka suna tafiya to hakan nan ne ji Allah subhanahu wa ta'ala nake raya matattu kama ba na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin haka kuma annabi Isa in ba kuma ba wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idni wa tukhrijul mauta bi idni kana kana raya matattu wa in tukhrijul mauta bi idni kana fitar da matattu idan mutum ya mutu annabi Isa sai ya kira shi ya ce mu tafi in aka tafi gindin kabarin sai ce ina kabarin sai ce ga yana sai sunan sai ce wane sai ya kira sai ce wane sai ce na'am sai ce taso sai ya taso daga kabarin. sai ce waye wannan ya ce dan uwana ne ni wane ne sai ce kai annabin Allah da sai ce to kwanta ka mutu sai koma wannan al'amari ne wanda yake mai sauki a wurin Allah subhanahu wataala inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kawai za a ce kun kasance fa yakunu sai ya kasance don haka sai suka tafi ana nan da suka tafi gindin wannan dutse wada'a ru'usahuma fanama sai suka shimfida kawunan su. sai suka yi bacci me yasa saboda dama a wannan dutsen ne ya kamata a ce an samu wannan mutumin kuma tun da sun kai gejin tafiyar yanzu ka jiya ta cin masu sai suka kwanta suka yi bacci wa sarabal hutu fil miktal sai wannan tsuntsun abin na kifin sai ya motsa kawai a cikin wannan eh, abin na me yake da suna a cikin daro sai ya motsa sai kawai ya sulale sai shiga cikin teku ya tafiyarsa to kaga shi dan sako dama an ce mishi abin da za a daura maka kawai ka tunatar da ni ana fahimta to kifi ya tsulale ko da ya tashi dai nauyin daron bai ji yadda yake ba shikenan suka kama hanya to anan kuma malamai suka ce har wa yau akwai wani karatu da ake fahimta don mutumin da kasa aiki bai yi daidai ba to ba a takin ɗin shi za ka yi ba sai ka gyara masa a saudiya ne daga wannan mutum zai yi laifi zai ce kai amma baka kyauta ba hadaka Allah Allah shirye ka ba haka ake yi mai hadika Allah Allah shirye da kai yana maka addu'a yana maka fada sabanin nan nan sai ka ji mai ce sai maka baki ka duniya <laughs> wai shi ne wanda yake kawo a to in ya bi duniya waye azara kai kai kai ka samu shotin one saboda in kana da misali guda yara biyar ko bakwai kowa zai maka addu'a ai ka kai plus to daga lokacin da aka samu shooting one kai kai azara to ba ta kama za ka yi da addu'a wai za ka bai addu'a ya lalace ko ya bi duniya a kai dai Allah ya tausaya mu ya shirye ka kai halin nan da ka ɗauko ba zai kulle ba ba Allah ya sa karka karka da wama wannan hali kana masa addu'a kana masa faɗa kana masa addu'a kana masa faɗa haka daga mutanen Saudiya suna yi soja ya samu wani ya yi ba daidai ba kaga in soja ne sai ka ji kaka kaka kaka wai irin fatawa kana fa ka ba kausai ne ka tsaya saboda kana wani abin da zan tashe ka sojan nan kenan to shi can ma ba ma diga ba ma bindiga saboda sun ce abin diga razana mutane da ke ta firgita su da haka sai maka faɗa ce a ba haka ake yi ba kaza da kaza akwai bara mun tafi saudiya sai wanda ya tafi saudiya zai ga akwai wani irin robobi robobi haka da ake sawa kamar da makeshin ba a san mutane tsallaka sai wani mutum ya zo ƙarfa fari yadda nake ganin shi kamar mutumin kila ko roshe ko tokiya ya yi bismillah ya ci roba saboda an tattara wurin kun san tsarin saudiya in ana so a kaɗa kunan sai a sa robobin sai kowa zai koma can in kuma ana so a dawo da kunan sai a tattara nan kowa ya sha to an tattara mutane wuri ya wuri an cika an tumfaka kawai mutumin nan ya zo ya yi bismillah ya ci roban na ya ɗaga mutane suka samu wurin shiga abin da 'yan sanda suka bi shi ina ya ce ya sauke roba ana biye da shi ana kiki kaka sai wani daga cikinsu ya zo to shi wanda ya bi shi ɗin matashi ne shi ma kanshi kamar yana zafi sai wani ɗan daki ya zo daga cikinsu ce a ba haka za a yi ba sai ce kai ba haji ka zo mai ce eh, to me za ka zo ka yi faɗa a roba sai aji sai ce zo sai kama hannun shi ba haka ake ba yanzu ka ga ka ɓata zaji ta rikirkita wuri zo ya ja shi suka tafi ya bashi baki ya bashi baki sai ya nuna wancan yare irin in dan ta kai ne ba za ka yi san daina ya tsuttar da yawo ya wuce kawai abinsa to amma wannan ya iya kontrolin nashi saboda lalama da ya bi shi da shi to haka al'amura suke kuma haka ya kamata ya tafi kaga ɗan sandan nan ko soja yadda nake da ka motsa sai kaga kaga kaga ya mutu wai da tana ba da alshashi ba wai na dauki banko ne. an fahimta in kuma ka shirya yanzu nan zai amai da kai lahira ka ji ana tsantirke ka a ce maka marra buka wa ma dinuka wa ma taqulu bi rajulin mab'us suna nan kenan ba wani yare da suka sani sai dai siyaga sai alsashi ana fahimta dama kuma tunan inda aka wasu to mu koma kan karatu sai yace sai suka tashi kifi sai su lare daga cikin daro sai ya shiga fa kharaja sai ya fita ainihin fa saqata al sai ya fada cikin wannan teku shi kifi fattakhala sabila hufil bahari saraba sai ya riki mashiga ya tsaga wa kansa hanya ya tafi abinsa to yusha ya gansa sanda ya shiga bai gansa ba to hadisi dai bai kawo wannan ba Allahu a'lam amma dai ko da ya daga daron bai ji nauyin da yake ji ba wa amsaka Allahu anil hauti jiryanal ma Allah subhanahu wataala sai ya kame da ruwan yanzu ruwan sai daina kadawa wannan kuma mai sauki ne shi ma a wurin Allah subhanahu ya faru irin wannan da annabi Musa a lokacin da Fir'auna ya taso ya biyo mutane suka rudu suka ce inna la mudrakun wallahi an rufe mu fa an cin mana qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi fa auhayna ila Musa an idrib bi 'asaka al-bahr aka ce ka daki wannan tekun da sanda fanfala fa kana kullu firqin ka al-azim sai kawai tekun kawai sai kame zai mai dutse nan ya tsaya nan ya tsaya sai aka samu hanya sai suka ratsa suka shiga ai kaga da ikon Allah ya mai da ruwa dutse to kuma nan gashi yanzu ya mai da kuma ruwan ya koma dutse to wani abu bane na tashin hankali Allah yana da iko ba abin da bai iya ba wuta kamar yadda nake faɗa misali me ya aikin wuta ta kona to amma idan Allah ya zo kuma sai lalata aikin nata sai ya hana ta aikin ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam qalu harriquhu wansuru kuma in kuntum fa'ilin ku zo ku kona shi ba ku taimaki gumakan ku ba in kun kasance masu yi ne aka yi taro aka yi gangami kowa ya taimaka da abin da zai taimaka aka tara wuta ita ce kai ka ce a kona mutum ne sama da mutum ɗari biyu amma da yake da umarnin Allah take kona wanda za ta kona Allah subhanahu wa hana aikin sai ce kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-aktharin yanzu aikin da take yi wanda take aikin da ikon kuma ya hana aiki muna fahimta to kuma haka annabi Musa a lokacin da ya shiga cikin daji da mutanansa alaihi salatu wassalam ishi ya kai ishi ishi ya kai ishi suka ce annabi Musa za mu mutu muna cikin sahara cikin sahara ba a samun ruwa wa idh tafqa Musa li qaumihi faqul nadrib bi asaka al-hajar sai aka ce duk dutsen da ka cin masa ka dake shi kawai ana samun ruwa ne a dutse amma aka ce duk dutsen da ka samu ka dake shi fanfajawat min husnata ashrata aina sai ga idanuwar ruwa guda goma sha biyu sun bayyana da adadin kabilun nan na banu isra'ila wa yake da ikon yin wannan Allah subhanahu ta'ala don haka sai kifi ya sulale sai ya shiga cikin teku abinsa ya yi tafiyansa fasara alayhi mithla taq sai ya zamana ruwan a cikin tekun sai ya zame makifin kamar dutse sandarari abin da ya ya zama kamar dutse wato ya zama hanya wacce ke duk inda ya shiga za a gani saboda annabin Allah Musa zai zo neman wannan mutumin to in ruwan ya ci gaba da kasancewa ruwa ba zai iya tracking ya gane ina ne wurin ba amma sai Allah saka cikin hikimarsa sai ya kamar da ruwa. ya mai da shi kamar taɓo. misali duk inda kifin ya shiga ya kurɗa ya shiga to ana ganin sawun ga inda ya bi to kamar wata hanya ce wadda zai kai zuwa ga wannan mutumin da ake nema hmm. muna fahimta wannan don haka sai ya tafi masai mastaikaf a lokacin da ya farka nasiya sai ya manta sahibuhu an yukhbirahu bil hud sai ya manta bashi labari kenan abin da zamu iya gani ya ji san da kifin ya motsa shi yusha amma sai ya manta ya ce wa annabi Musa kifin nan fa da kace inda ya gudu ya motsa amma ka magana sai ya manta da haka sai ya dauki daro fantalaka sai suka ci gaba da tafiya baqiyata yawmihima wa laylatihima ragowan yini da dare aka dinka tafiya aka dinka tafiya ana ta tafiya kai annabi Musa tun da dama wurin da ya kamata suke taketin shine gindin dutsen nan da kuma an riga an wuce kaga yanzu an samu ƙarin aiki kenan sai yace da ainihin fanfalaka baqiyata yawmi ma har karshe hatta idza kana min al har sai da gari ya waye ana tafiya ba bai tsaya ba shi kuma yaron bai ce ya gajiya ba a nan ma malamai suka ce to akwai karatun da ake fahimta shi duk mutumin da ka ɗauka aiki ko zai taimaka maka to ana sa ran ya maka biyayya ɗari bisa ɗari saboda aika ka ga yaro an ɗauke shi an bashi aiki ya rike kuma ya ce ba zan ɗaura maka ɗawainiya ba kawai ka sanar da ni inda kifi yake amma ana ta tafiya ana ta tafiya ba a daina ba kuma shi bai ci ya gajiya ba don haka sai suka tafi hatta idza kana min al-ghad qala musa li fada annabi musa sai ce da wannan ɗan saurayi kai atina qada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba ba ma abincin mu mun haɗu da tsananin wahala a cikin wannan tafiya mun gaji ko kai baka gaji ba ita to ai tun da naga kai baka koka wani ina zan koka amma don gajiya kan an gaji sai ce to ba mu wannan kifin shikenan ana nan ana nan ana nan zai ga kifi zai ga kifi sai hadisi zai ce walam yajid Musa nasab hatta jawaza as-sahra annabi Musa bai ji gajiyan ba har sai da suka wuce wurin wannan dutsen da dama shine target ɗinsa to tun da dama na ake nema yanzu kuma an zo an wuce kaga dole gajiya ta samu to har wa yau malamai suka ce daga cikin karatun da ake fahimta a nan babu laifin abu na damun ka ka gaya ma dan uwanka cewa wallahi ai na dan samu matsala ne ina fama da dan ba shago ko masassara wannan ba shi ke nuna ka kai kukan Allah wuri dan ba saboda ai yace laqad laqina min safarina hadha mafa mun hadu da gajiya da wahala a cikin wannan tafiya ai kaga ba karan Allah ya kai ba shi annabin Allah ne subhanahu ta'ala don haka babu laifi ji malamai kana iya yin wannan qala sai shi lahu fata sai saurayin yace ara'aita idh waina ila sakhra fa inni nasitu al-hud wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura fastakhara sabilahu fil bahri taraba yace ka san ina wani dutse da muka kai muka kwanta muka huta yace eh yace to a daidai wannan wurin ai kifin nan kawai sai motsa sai shige cikin teku a musa. ni kuma gaskiya shedani ya mantar da ni in tunatar da kai amma ka yi haƙuri amma dai kaji abin da ya faru kenan an kai wannan wurin ya kamata ce in gaya maka ni na sha'afa ban gaya maka ba kala sai rawi ya ce a faraja ya kusani a sai suka bi suna bibiyan ainihin kafafunsu sawu hatta ta haya ila sakra har sai da suka kai wurin wannan dutse saboda sawunsu suka dinga gidan ba yan gari bane nema suke yi to amma sai suka dinga ku duba wahala kan wahala yanzu kansu zai koma ƙasa kenan suna bi eh ga inda muka taka mun taka nan mun taka nan ana ta bibiya ana tracking ana so a yi tracking ina wannan mutum yake alayhi salatu wasalam suka dinga bi suka dinga bi suna komawa fa'iza rajulun har sai da suka kai wurin waɗannan ainihin tekuna guda biyu sai ga wani mutum musajjan a lullube besaubin da tufafi yana kwanci akan tabarma a doron ruwa ana ko fahimta a saman ruwa a kwanci a lullube annabi musa sai ya gansa alaihi wasallatu wassalam fa alaihi Musa annabi Musa sai ce assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh Fakalar khadir na sha gyara wurin muna cewa khidir ba khadir ba khadirun alazni fa'ilun amma wasu ta cinye bakin sai mu ce khidir ba khidir ba khadir ana fahimta sai khadir sai ce wa anna bi ardika salam ah shin ta ina ka samu sallama a ƙasarka mutanen ƙasanka kai ma suna sallama ƙala sai annabi musa ce ana musa ni ne musa kai ne musa ƙalar hajjar sai hajjar ya ce musa bane isra'il musan da alƙur'ani a taura ke faɗa ke ba da labari na banu isra'ila ƙawala sai ce eh na'am eh ni ne shi ƙala sai ya ce ji a saituka na zo wurinka ne sakannas in ji annabi musa lito allimani mimma ullimta rushda domin ka ɗaura ni akan shiriyar da Allah subhanahu wa ta'ala ɗaura ka kanta na zo neman shiriya ne kaga annabi Allah ne haka ba kasawa bane in mutum misali duk matsayinka ka koya wurin wanda kake tunanin fi shi ba kasawa bane don haka na zo ne in koyi karatu a wurinka qala sai Kabir yace alaihi masallatu wasalam innaka lan tastati'a ma'iya sabra kai ba za ka taba iya hakuri da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra to ya za a ka iya hakurin abinda baka da masani akan ka ta ina za ka iya hakuri ba za ka iya ba sai to dalilin da ya sa ba za ka iya hakuri ba nan sai yace na farko inni ala ilmin min ilmi allahi allamani la ta'lamuhu an ni da ka ganni a kwance a saman ruwa ka zo kuma ka cin mini ka same ni ina kan wani ilimi daga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanashe ni shi kai baka san shi ba ma'ana abin da aka sanar da ni kai baka da masaniyarsa ba kuma zaka san sa ba sannan wa anta ala ilmin min ilmin la kai ma kana kan wani ilimi da sani daga cikin ilmomin Allah subhanahu ta'ala allamaka hu Allah shi ya sanar da kai subhanahu wa ta'ala la a'lamuhu ni khadir ni ban san wannan ilimin ba to kaga kenan sun yi hannun riga in ya zamana akwai abin da kai ka san shi ni ban san shi ba ni akwai abin da na sani kai baka sani ba to anya kuwa tafiyar nan za ta haɗu kamar mata ce misali ka aure ta kai kana gabas ita tana yamma ko kana kudu tana arewa anya kana tunanin za a na lafiya <laughs> ba za a na lafiya ba saboda ai tun da ba kusa kuke ba ma ba ma za ku fahimci juna ba wuta ke kawai kai kana wuta ita tana wuta don in kuma ɗaya bai sauko ba to bayan da za a yi zaman ya daɗi ƙarshe dai da dace a rabu saman kuna ɗan kusa kusa ne misali kamar liman da mamu liman na sama mamu na biye da shi idan su shi kenan kakan dan wani abu ne da zanen liman ya ce subhanallah saboda sun ga inda ainihin kuskuren yake to haka al'amarin yake to amma kai kana kan wani ilimi wanda fa ni ban san shi ba ni ma kuma ina kan wani ilimi wanda kai ma baka san shi ba sai annabi Musa kala sai ce satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra ai karka damu ko da dai kana da ilimin da ni ba ni da shi ni ma ina da wanda baka da shi to insha Allah ni ina maka alƙawarin zaka same ni a tumbatse a cike da hakuri ba kuma zan taba saba ma ka ba in ka ce in zauna nan ba zan tashi ba sai ka tashe ni in kuma ka tasar da ni ba zan koma in lankwashe ba sai in kai ne ka ce in zauna haka zaka same ni zan maka biyayya yadda ka san inuwa ba zan saba ba sai khadir sai ya ce to naji na ji maganan ka duk da ni na san da wahala mu je jeto amma ga sharadi zan baka fa ta ni, in har ka bi ni fala anni an shay'in hatta talaka laka minhu dhikra kar ka kuskura ka tambaye ni wani abu har sai ni in ni ne na baka labari ana fahimta duk abin da zaka ga nayi a long line in muna tafiya kar ka ce da ni dan me karka ce me ya faru karka ce wa ya ce karka ce ya aka yi ka ja baki ka kashe amma ni in ra'in kaina ne nake maka eh ka ji dalili ka ji dalili ka ji abin da ya sa to wannan kuma amma in ba ni ne na kuskura ne maka magana ba ka kuskura ka tambaye ni to za mu samu matsala sai ce ah, wannan shine sharadin yace shine shine sharadin shine to shi a ah, wannan ai bai sarki ne karka damu mu je aka kama hanya aka tafi bayan an tafi sai hadisi yace fantalaka yamshiyani ala sahilil bah sai suka tafi suna tafi akan gabar teku famarrat safina fakallamahum sai wani kwale-kwale jirgin ruwa sai ya zo ya wuce Khadir sai ya tsaye da su ya mutu magana fa'arafuhu sai suka sansa suka gane shine fa'arafu Khadir fasal fa'amaluhu bi ghairi nau sai suka ce a ah, rajulun sale bawan Allah mutumin kirki abinda duk wanda ya raɗe ka zai samu alkhairi shigo bismillah sai ya karkace ce a ah, irin ka ai ba an san kudin ka ai ka dai mana addu'a kawai ka mana addu'a suka ki an san ko kwandala ana fahimta bayan an zauna kwale-kwale ya dan daga mai tuki na tukawa khadir alaihi salatu salam dama akwai gatari a cikin jakarta sai ya fito da gatari sai ya samu kwibi inda jirgin ke tunkara kasan in jirgi na tafiya ai tunkara ruwa yake sai ya samu ta gaban wurin ya sassaƙe shi da ainihin gatari ya sassaƙe shi ya wawuke sai ya jefar da fallon sai ya dawo ya zauna annabi musa sai kalle shi sai ya mutum da an ce fa'idin da ba a sani falatar an ne an ce in haka a wuri saraka karka kuskura ka tambaye ni sai ya kalle shi sai dai ya abin nan tun da a ah, mutane ne sun karrama mu sun mutunta mu mutumin da ya ɗauke ka misali babu kuɗi a motarsa ta haya ya mutunta ka ne ko ya so zarta ka to kuma shin shi maimakon a ce mun gode majalla sai kuma ka je ka sassaƙi teku te muna cikin teku ka sassaƙi jirgi salon ya nutsar da mu to shi kenan dai sai ya kalle shi sai ya zauna kai sai ya ga kai bari a musu halle ma ni dai wannan al'amari dama ya ce min yana da wani karatun da ni ban da shi ni ma ina da karatun da bai da shi sai ya ce da shi shi annabi musa ah, ah, ya ce da shi a karakta hali tugurika ahalaha yanzu kai a tunaninka duk da dai ka yi haƙuri ba ka ce kan yi magana ka yi haƙuri ka ce kan tambaya amma yanzu kai ka sassaƙe wannan kwale-kwalen yanzu in ka sassaƙe mai kake so ka ce mana Nitsewa za mu yi amma dai ka jawo shi ka yi haƙuri ni ka ce kan yi magana amma dai ni dai na ga kamar abin bai yi ba na gan shi ya ban barakwai a karakta hali ta guri ƙala shin ka yi wannan al'amari domin mutane su nutse ni ina ganin ba haka ya kamata a yi ba na ƙarfi ta shi a imra ka zo da wani al'amari mai girma sai Khadir da yace alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabra shin ba kai ne nace ba za ka iya hakuri da ni ba sai Allah ta ce ah, la tu'akhidni bima nasit ya hakuri karka kama ni da abin da na manta wala tuhiqni min amri usra karka tunsa samun nauyi ka daura mani abin da ba zan iya ba kai hakuri kai hakuri ni shikenan na mantuwa ki? kada sai ya shiru fantalaka sai suka tafi to ana cikin wannan sai eh, wata tsuntsuwa ta zo waje a musurun sai ga wani tsuntsu ya zo fazalla ala harfin safina sai ya sako a gefen ainihin wannan kwale-kwale fa na karfin bahar sai ya ɗan ɗauki ruwa ya sha ruwa na kara ɗauka guda ɗaya sai khadir ya kalli musa alaihi masalatu wasalam sai ya ji ma ilmi wa ilmuka fi ilmin la ilimi na da naka ba wani abu bane a cikin ilimin Allah subhanahu ta'ala sai dai kamar yadda kaga tsuntsu wannan ta dan sauki wannan ruwan daga cikin teku shin tekun ya san an dauka yace a'a yace to da ilimi na da naka in ka hada shi da ilimin Allah ba wani abu bane saboda babu ilimi da sani irin na Allah subhanahu ta'ala in ka duba wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil bari wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la rasmin wa la yabisin illa fi kitabin mubin yanzu bishiyoyin da ke masallacin nan misali duk bishiya Allah ya san yawan ganyenta subhanahu ta'ala wanda ke sama Allah ya san dalilin da yasa bai faɗo ba shi wanda ya faɗin Allah ya san dalilin faɗin yanzu na a masallacin nan ai kaga mu mutum hamsin ko to kowa Allah ya san bugun zuciyarsa kuma ya san sanda zuciyar za ta daina bugawa to akwai mai ilimi irin Allah ne babu shi kai da kake jikinka ne kake dauke da kan naka baka san sanda zuciyar za ta tsaya ba baka da labari to amma Allah subhanahu wataala ya san yaushe za ta tsaya in kuma ta tsaya to ajalinka ya sauka wa ya san sanda zai mutu wa ma tadri nafsun ma za ta tsiba gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wanda ya san wannan sai Allah ta'ala za ka sai ce ilimin Allah da nawa da naka in ka haɗa shi da ilimin Allah to yadda ka san wannan tsuntsuwar ta ɗauki ɗan wannan ruwa to haka ilimin mu yake a cikin ilimin Allah subhanahu ta'ala sun makara jami'ar safina sai suka fito daga cikin wannan jirgin ruwa kwale yanzu ai kaga ya ba da haƙuri ya ce mantuwa ce kaza kaza da sauransu wa bai da ma huma yamshiyani ala sahib a lokacin da suke tafiya akan gaba isabbarar khadiru gulaman sai khadir alaihi salam sai ya ga wani yaro in ka duba wasu nusa da wasu riwaya aka ce ya fi kowa kyau a cikin yara yaro ne kyakkyawa ga hanki ga shi jajajir kamar tsada suna wasa cikin yara to amma kuma kafiri ne shi yaro sai khadir alaihi salatu sai fa'akada al-qadir ra'ata sai ya kama kansa faktala'ahu bi yadi sai ya jirge kan ya raba kan da jikin a wasu riwaya din aka ce ya masa yankan rago to kar ku manta shari'ar annabi Musa alaihi kisa ne ko haram saboda وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح anf يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القصد الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق كسا مسلمتي بيدر بقى dukkanin shari'un nan gaba daya kisa haramun ne shi yasa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma yana cewa duk mutumin da ya kashe rai ko ya tuba Allah ba zai anshi tubarsa ba fatawarsa kenan duk mutumin da ya kuskura ya kashe wani mutum ana fahimta kai ba ma musulmi ba ko kafirin amana don ya tafata a cikin bukhari man qatala mu'ahadan lam yurah ra'ihat aljanna don mutumin da ya kashe kafirin amana ba zai dandani ɗanɗanon aljanna ba to ina ga in ka kashe musulmi don haka shi fatawarsa radiyallahu anhuma duk wanda ya kashe rai ba ba shi ba tuba ko ya tuba Allah ba zai amsa ba kuma duk mutumin da ya kashe rai ba zai taba zama lafiya ba hadisi ne la yazalu al-abdu fi fushatin min dini ma lam yusib dama harama matukar baka zubar da jinin wani ba za ka rayu lafiya ka wanzu lafiya ka kare lafiya amma duk sanda ka kuskura ka zubar da jinin wani ba za ka taba zama lafiya ba ba za ka taba gamawa lafiya ba haka take kuma an aikin ta kisan mutane ne to kai ma Allah zai daura wanda za su kashe ka sunnar haka take da makashin maza maza kan kasa don haka annabi Musa shari'arsa babu kisa ba a yarda a yi kisa ba yanzu gashi kuma sai abu wanda ya ɗaga masa hankali ba fa balagagge ba ne yaro ne karami to a tunanin da amma za a kashe a kashe babba mana misali amma yaron nan ba mu san shi ba yaron nan kyakkyawa ne garin nan ba namu ba ne mu ɗin nan baƙi ne to da wani irin sani ko ilimi za ka zo ka kashe ɗan mutane wanda ba ka san shi ba a shari'a annabi musa ana fahimta annabi Musa alaihi sallam sai abun ya sake duka shi sosai saboda ai wancan na jirgin ruwa ai da ɗan sauki tun da ba bane amma wannan a ce an kashe rai sai ya sake kallon shi da ya kalle shi ya kalle shi sai ya turo shar'in to farko dai na ba da uzuri an ce an ansa to amma aikin da kai to amma dai ni ban sani ba ya kalle shi ya zauna kai sai ya sake cewa yanzu za ka zo ka kashe mutum wanda yake a ƙasalta nafsan yatan da gari nafsu yanzu duk da dai ka ce kan yi magana amma ni a shari'a ta dama an ce in tsawatar shi sa ina bin shari'a ta ce yanzu za ka kashe rai tsaftatacce wanda bai ji ba bai gani ba bai kashe kowa ba da gani ba tare da rai ba kai laƙar ji ta shay'an nukura ka zo da wani abu abin ki mummunan al'amari sai ya kalle shi sai ce kala alam a kullaka inda lan Safiya ba ya sabra ba kai ne na ce ba za ka iya hakuri ba ai kafin ka rankayo mu rankayo mu taho na ce maka ba za ka iya hakuri ba Ka ce za ka iya ce kar ka tambaye ni ka ce ba zan tambaya ba yanzu abubuwa biyu kawai na yi kana ta a hakin ina kana ta tambaya na to kenan in zan yi goma duk abin da ce kai tambaya kai kuma ka zo ka same ni har inda nake ina kwance a saman teku ka ce in karantar da kai karatu to gashi kuma ka kasa haƙuri in karantar da kai karatu da ya kamata in karantar da kai sai Allah Musa ce eh, to in al-suka an in shay'in la tu sahibni qad balagta min ladunni udra to yanzu dai mu yi ta mu kai karshe in na sake magana akan duk wani abu da zaka aikata to kawai ka rabu da ni karatun ya girmi kaina ba zan gane shi ba yanzu mu rabu kawai shikenan ba zan sake tambaya ba amma in na sake tambaya to ka rabu da ni kawai karatun ya wuce da ni ba zan iya shi ba shikenan fansalaka sai suka tafi har sai da suka je wata alƙarya suka yi sallama aka ce ai nan ba ba a sallama to ku taimaka mana da ruwa suka ce ba mu da ruwan da zamu ba mu mu baki ne suka ce baki bai da wurin gaba ku dan ba mu wuri mu kwanta suka ce ku ƙara gaba a to wanda ya maka haka ya mutunta ka ko ya ba mutunci bane ba mutunci bane to amma khadir alaihi salatu sai samu katanga ta jirgici tana tarda da sai ya samu lokaci ya tsaya ya dawo da ita ya gyara ta yadda kasan dai eh, abin nan lebura ko burkila yana aiki ya gyara ta ya samu sumunti ya subince sai ya ta ta sai Allah Musa ya ce ka laushi talanta kansa alaihi ajira to amma kai ka zo kai wannan aiki malam ba sa ka aka yi ba to ka shi wani abu mun an samu abu ci ka san mun wahala mun gaji ga yunwa ga kishin ruwa ga ji ba mu da kwana ka an sa abu da Allah sai ce to dama yanzu an zo wurin tunda ka kasa hakuri shi kenan ha za ka rako bayani wa bayani yanzu mun rabu amma duka karatun nan da na yi wanda ka kasa haƙuri barin ka ba a ɗaya bayan ɗaya to akwai karatuttuka da dama wanda malamai suka mana bayani a cikin wannan kisa mun yi shimfiɗa ne don sani. don mutumin da yake nema abu sai ya yi haƙuri hmm. ana fahimta sannan ta yiwu abin da kake nema ba lallai ba ne ya zama a wurin da kake sai ka bar inda kake ka tafi wani wuri sannan ka same shi sannan a duk inda ka tsinci kanka to ka zama mai haƙuri da yanayi da waɗanda ka tsinta shi ne karatukan da ake suna nan da yawa da yawa in mun kai ƙarshen ƙisa za mu zo mu tattaro fiƙihun da ainihin wannan ƙisa gaba ɗaya ta ƙunsa sannan kuma mu kuma mai ake so a karantar da mu 'yan baya da ake so mu gane Khadir ya yi haƙuri ya gaya masa sharadi kuma kai ma za ka ɗauka daga nan ake samun science for reference duk wanda za a ɗauka aiki sai an bashi condition ga irin abin da ake so ka yi ai annabi Musa an a masa in dai zaka bi ni to ga sharadi ga sharadi ga sharadi to kuma haka al'amarin yake to daga lokacin da kai breaching sharaɗin. to kaga yanzu abubuwan da aka baka kenan yanzu ya zama invalid ya zama null and void ba shi da wani amfani ba shi da wani aiki to don haka sai mu kiyaye mu duba malam zai karanto mana ayoyi na gaba bismillah malam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 ma balaga majma'a bainihima a lokacin da suka kai mahaɗan waɗannan tekuna guda biyu sun kai wurin amma fiya hauta kuma sai suka manta wannan kifin nasu waye kirkirar kifin ne to yusha kaga ya kamata ce fiya hauta kuma hmm. amma sai aka ce na fiya sun manta su biyu saboda ai duk guziri ne wanda za su haɗu su yi haɗaka wurin cinsa kuma sunnan qur'ani sau da yawa Allah subhanahu wata'ala yakan jingina wa mutum aikin mutane to Sabila sabilahu shi kifin sai ya hanyar hanyarsa tilbari a cikin teku sarrafa man shiga ya shige kawai cikin teku abinsa ya tafi an ce a cikin wata riwaya akwai wani ruwa a kusa da wurin ana kiran shi ainul haya wato marmarar rayuwa ba wani abu wanda ruwan nan zai taɓa shi ko da matacce ne face sai ya tashi sai ya yi rai don haka kawai wannan ruwan na taba shi sai ya furta kawai ya shiga cikin teku abinsa imam ibn zaid yace ushira al-hut fil bahfa yace an wato ruwa ya hankado wannan kifin a cikin farfajiya ba'da al-maut bayan mutuwan kifin ba'da mautihi haina ahyahu Allah a lokacin da Allah ta'ala ya raya shi wa qala ibn Zayd sai ci gaba da cewa akhbarani Abu Shuja Abu Shuja ya bani labari ya ce annahu ra'ahu ya ga jijin inji ibn Zayd fa qala sai yace ataitu bihi ni na zo da shi fa idza huwa shaqqatu hutin wa aynin wahida sai na ganshi saboda dadewa ya zame ballin kifi ne idanunsa daya da barayi daya amma ba sauran barayin ainihin ido daya ba kuma sauran barayi yace ni na ganta saboda ruwa ya hankaɗo sa yi ambaliya da shi imamu kasada yace saraba min aljud wato shi kifin ya tsaga ma kansa mashiga ya fita daga hanya hatta abda ila albahr har sai da ya kai ya shiga cikin teku sun masalar sannan ya shiga baje alala ya zuluku fihi tariqan sai ya na babu inda zai shiga a cikin wannan tekun illa sarar ma'u jamida har sai ruwan ya san dare ruwan zai kafe ya kame saboda annabi Musa in ya zo zai gane ainihin gurbin kifin cewa ga inda kifin ya ratsa ya shiga saboda inda ruwan zai ci gaba da kadawa to kaga ba za a iya gane kifi ya shiga ko bai shiga ba amma tun da ruwan ya san dare ya kace to duk inda ya ratsa yadda ka san misali kamar ka shiga cikin teku ne eh, eh, teku abin nan tabo ne ko laka in ka shiga cikin laka ko tabo to kaga duk an san sawu ne ko da sawun dabba ne za a gane sawun wannan sa ne ko wannan raƙumi ne wannan koko a sawu na karamar dabba ce in ma na kaza ne ana iya ganewa to haka ruwan ya koma sai ya kafe ya cure ya sandare annabi Musa da wannan abu suka zo suka gane cewa eh to ga inda kifin ya sirare ga inda ya shiga suna ta tafiya suna ta tafiya har sai da suka je suka cimma wannan bawan Allah mai suna Khadir alaihi salatu wassalam falan ma jawaz falan ma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba falan ma jawaza a lokacin da suka shuɗe suka ƙetare suka wuce wurin wannan dutsen, ƙawala da annabi Musa sai ce da wannan ɗan saurayi nasa alaihi masalatu wassalam atina ghada'ana ba mu abincin mu na rana laqad laqina haqiqa mun haɗu da nasaban wahala da gajiya min na haza a cikin wannan tafiya ta mu mun gaji ina abincin nan da na baka ka ajiye wannan kifin yaya aka yi da shi menene labarin sa nemo mana shi ka kawo anan malamai suke cewa duk mutumin da zai ce maka wai shi ya dogara ga Allah yana kwance a lankwashe ba zai tashi ya nema ba wannan mutawakili ne ba mutawakili ba babu tauhidi da tarar shi Umar an Khattabi radiyallahu an wata rana ya zo ya ga wasu mutane sun fita nema sai wani na masallaci shi bai da komai sai ibada ibada ibada sai suke ba Umar labari radiyallahu an ai wancan dan uwanmu ne mu muke zuwa mu nemo masa abinci shi ba shi da aiki sai bauta sai Umar ya ce to ai kun fishi a wurin Allah subhanahu wataala saboda almuminu muminu al khairun min al-mu'min al mutumin da zai nema ya fi wanda zai lankwashe ya ki nema saboda shi bautarsa inda zai fita ya nema ya fiye masa alkhairi akan zaman masallaci ba tare da nema ba Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kamar yadda mai talbisu ya kawo littafin da muke karantawa nan wani mutum ya zo ya ce ainihin shi wai za shi hajji amma ba zai tafi da guzuri ba amma shi ya dogara ga Allah kawai sai imamu ahmad ya ce da shi rahimahullah to in ko haka ne dogaran naka da gaske ne ka dogara ga Allah to karka shiga cikin mutane karka tafi da mutane ka tafi kai kadai sai ce a ah, ai ai ya ce a ah, inda gaske ne kai mumini ne da gaske ka dogara ga Allah ka kama hanya ka riƙi aji ka tafi kai kadai amma an ka shiga cikin mutane ai dole za a taimaka maka saboda an ga kana dan matsamatse matse kana kokarin abin nan wannan zai dan baka kaza wancan ya taimaka mana kaza anan anan zaka dan cika kotanka a ta tafiya har sai an danka da haƙi kuma kai ka zama da liability akan mutane ka zama dawainiya to amma inda gaske ne da gaske ajin zaka ka kama hanya ka tafi kare sai yace ba zan ba zan tafi zai to kanka zaka ce ba zaka haji kai ba ba da dogaro ga Allah ba sannan daga cikin wannan ya nuna mana cewa malamai suka ce abin ake karanta wato duk guziri yana da amfani duk sanda mutum zai yi tafiya to ya zama dole shi ya yi guzirin abin da zai yi amfani da shi a hanyar tafiya Allah subhanahu ta'ala na cewa wata zawwado ku yi guziri wannan aya dalilin saukan ta kamar da Bukhari ya kawo rahimahullah wasu mutane ne daga Yaman sai su dinga fita hajji babu guziri sai aka ce a'a Wata tazawwadu ku fita da guzurinku amma fa inna khairaz zadi taqwa mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah ba guzirin abinci ko abin sha ba don haka kenan wannan yana nuna mana daga cikin karatun da ake fahimta wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun kowa ya tashi ya aiki ya nema ba daidai bane ka koma ka lankwashe ka ce a wai kai ba za ka nema ba kai ka dogara ga Allah duk abinda da Allah ta yi shikenan a wannan ba tauhidi bane kuma musulunci ba addinin rabo bane duk annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko zaka ga akwai aiki akwai najja kafinta akwai haddad makeri akwai mai kiwo kowa da ka gani akwai irin sana'arsa to mu yanzu ina muka samu koma baya in ka kalli titi yaran da ba su karatu da yawansu musulmai mabarata sun cika ko'ina a cikin gari musulmai ne mafi yawansu to wa ya gaya maka addini addinin bara ne kuma duk wanda ya ce maka a'a wai addini na bara ne to Allah ka ce shi ya jagoranci mutane da ɗan ƙoƙo ya fito da shi da ƴaƴansa su fito su yi bara mu gani amma ba za ka killace ya'yanka ba suna ci suna sha suna cikin wadata da daula ka dinga encouraging mutane ka ce wai abu da a bara kai ka fito kai bara mana kai da yanka. ana fahimta to ya kamata mu kiyaye wannan addini ba ba gidaje bane ba kuma addini bane na bara an ce da ni lokaci yayi za mu dasa aya nan insha Allah idan akwai tambayoyi malam sai a gabatar da su wanda ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya malam menene matsayin khadir annabi ne ko salihin bawa ne to eh, da na so sai mun kai karshe ainihin mu yi bayani amma zance mafi rinjaye khadir annabi ne saboda ayoyi da suka gabata yana cewa ah, da min min ibadina عبادنا rahmatan min indina, wa'allam allamnahu min ladunna. mun karantar da shi wani ilimi daga gare mu abu na farko kenan abu na biyu malamin ka ce a hankalce bai yiwuwa ga annabi ya yi karatu wurin wanda ba annabi irinsa ba ana fahimta kamar annabi dawud da suleiman kamar lot da ibrahim saboda an ce wani annabi zai karatu wurin wanda ba annabi bane irinsa kamar matsayinsa kenan ya sauka sannan abu na uku a lokacin da ya aikata waɗannan abubuwa gaba ɗaya shi khadir sai ya ce da nan musa wa ma fa'altuhu an amri ni ba na yi wannan abu ba ne don ra'in kaina ma'ana kenan mai sa ne aka yi to da wannan yake nuna cewa khadir ba ainihin bawa ba ne irin mu'ordinarly annabin Allah ne mafi da yawa daga cikin mutane malamai abin da su tafi a kan kenan wallahu a'lam ya ce tambayansa na biyu ce mutum ne ya siya abinci na ɗari biyu da hamsin kamar a restaurant haka da nama da komai ya manta bai ba su kuɗi ba bayan shekara goma sha takwas yanzu abin ya faru to malam bai san inda masu restaurant din suka koma ba ya zai yi wurin biyan sai ya ba da sadaka da nufin Allah ya kai musu lada da ɗari biyu da hamsin ɗari eh. zai ba da ah. na'am to za mu rasa aya nan insha Allah abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i na rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsuguna Allah ka taya su kulawa da shi kowa cikin mu bukatun sana alkhairi Allah ka biya masa su lafiya cikin gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya mata da suke akan gwiwa Allah ka suke su lafiya masu neman haihuwa Allah ka ba su yaya na gari waɗanda suke da yayayen kuma Allah ka shirya musu da su waɗanda aka jaraba da fantarewan yaya Allah ka dawo da su kan turba ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci su lafiya a cikin magida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya masu neman aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari a waɗanda kuma suke samun saɓani cikin ma'aurata Allah ka haɗa kawunansu ya Allah muna roƙonka ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai shugabanni da ka ɗaura a kanmu ya Allah ka jefa imani da tausayi da son talaka da ƙasa a cikin zukatansu waɗanda suka lalace cikin ilimin ka Allah in masu shiriwa ne Allah ka shirye su waɗanda ba za su shiri ba Allah ka kauda su ka kawo mana waɗanda za su tausaya kuma su yi abin da ya dace waɗanda suke kan daidai Allah ka taimake su akan daidai ka taimake su akan faɗin daidai ka taimake su akan bin daidai ka taimake su akan karewa daidai ya Allah ka haɗa su da matawata na gari ƴan kasuwa da suke kasuwanci Allah ka yauka kasuwancin su ma'aikatan ofisoshi Allah ka taimaka masu manema aiki kuma Allah ka haɗa kowa da abin da zai taimake shi ya Allah yara da muke haihuwa ka ba mu masu albarka ka ba mu yaran da za su tausaya mana lokacin da ƙarfin mu ya ƙare wanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura waɗanda suke tsare a ina ne cikin al'ummar musulmi Allah ka kwace su ya Allah yan bindigan daji da suka addabi mutane in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa bane Allah ka haɗa su da cikin sojoji sojojin ƙasar nan da suke aiki don Allah Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara waɗanda suke ma gwamnati zagon ƙasa in masu ganewa ne Allah ka ganar da su waɗanda ba za su gane ba ya Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka kare mu sharrin ambaliya ka kare mu sharrin gobara ka ba mu damuna mai albarka duk wanda aikinsa kisa mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa wanda ya daga makami a kanmu Allah ka sa ya zame ajalinsa duk wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da yake neman ganin bayan mu Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi subhanakallahumma hamdak ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum